Ibrahimovic na kungiyar San ya ce yana iya yin ritaya a lokacin rani daidai lokacin da kwantiraginsa zai kare. Dan shekaru da 34 an dai sha ɗin cewa zai canza sheka zuwa wata kungiyar ganin cewa zamansa a ƙasar Faransa ya fara zuwa ƙarshe. Ƙungiyoyi a faɗin duniya na nuna sha'awarsu a kan ɗan wasan. Ko da yake akwai alamun cewa Ibrahimovic na iya yi rataya takalminsa na ƙwallon gaba ɗaya. ya kara da cewa kuda yake a can baya ingila ta nuna cewa tana sha'awar daukansa amma ya ce akwai yadda za a yi kafin ya yanke hukunci yana mai cewa idan ya ga duk abin da suka zo da shi to a lokacin yana iya yanke shawarar inda ya dosa.